kada ku manta ku yi subscribe kuma ku taɓa wannan ƙararrawan saboda a sanar da ku tuni duk lokacin da muka saki wani bidiyo irin wa'annan. Shahararriyar jarumar fina-finan Hausa, Maryam Yahaya, ta bayyana abin da ya hana ta aure. Jarumar ta bayyana hakan ne a hirar da ta yi da gidan rediyo na Freedom da ke garin Kano. Jarumar ta ce, da aure da mutuwa duk lokaci ne ke kawo su idan ku lokacin ya zo to babu abin da zai kawas da shi a kwanakin baya ne dai hotuna suka yi ta yawo a kafafen sada zumunta na cewa maryam yahaya ta yi rashi dan kuwa saurayinta mai shadda zai angwance da matashiyar jaruma hassana muhammad sai dai a wata hira da gidan rediyon freedom ta yi da abubakar bashir mai shadda ya tabbatarwa da gidan rediyon cewa tabbas ya yi soyayya da maryam yahaya amma allah ne bai nufa da cewa za su yi aure ba don ku yanzu haka an yi kusa a yi bikinsa shahararriyar jarumar maryam yahaya na ɗaya daga cikin jaruman da taurarin su ke haskawa a masana'antar Kannywood. to idan kuna jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku da rahotanninmu ku yi subscribe kuma ku taɓa wannan ƙararrawa domin mu sanar da ku tuni duk lokacin da muka taho da wani rahoton ko kuma labari mai nishaɗantarwa daga nan barewa tv muke muku sallama sai mun sake saduwa a wani shirin na gaba.